Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana, barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. maza suna taka muhimmiyar rawa a rayuwar ya mace kama daga lokacin da take tasawa inda take kasancewa karkashin kulawar mahaifinta ko wani cikin waɗanda ke da alhakin ba ta tarbiyya ga wacce ta rasa mahaifinta sannan a yayin da ta yi aure kuma takan koma karkashin kulawar mijinta rashin miji a sakamakon mutuwa ko rabuwar aure ga wasu matan yakan jefa rayuwarsu cikin wauyacin hali sakamakon rashin aikin yi ko kuma sana'ar hannu musamman ga wacce ba ta da gata sannan a wani bangare guda kuma an daɗe ana bayyana mahimmancin sana'a ga 'ya mace domin huce takaicin rayuwa kamar yadda a yau za a saurari tattaunawa ta da aishatu larai abubakar wata wata da mijinta ya rasu ya bata da yara ƙanana wacce take zaune a ƙarƙashin ƙaramar hukumar agaye da ke jihar naija wacce ta ci gajiyar wani shirin bankin lamuni na duniya ƙarƙashin shirin Nigeria for Women Initiative kwarai ga malama aisha da labaranta muna zaman lafiya amma yadda allah ya so ya zo ya ɗauke shi ya bar ni da ya'ya kuma gaskiya ya sa su a makaranta ni kuma ban so in ce su bar makarantan ba ko da shike ya'ya mata suna da yawa kuma ina ji ana cewa in ka ba da ilimi ga na mace ka ba wa duniya ni ko sai na ji daɗi to yaya kika fara wannan sana'a taki ta saka tunda ma ban yi aure ba mama ta take koya min na hannu in ban mai ba sai ta kwabe ni da na yi aure sai na fara zuwa inda ake koya da mijina ya zo ya rasu na samu wayansu abun da ci da sha wani lokaci dai da abu makarantar yara ya zama wahala muna nan sai na gan watan da take sakanga sai na ce to dan Allah ko za ta koya min ta ce to ba ko tun da ta san labarin sai ta fara koyar min da na koya na yi kaman dai wata biyar zuwa shida tun da ban da kayan aiki na kaina sai na fara yi sai ta matar na ta ce min to akwai inda ake ba da aya na mashin. A ina kike sai da kayan da kika saka? To lokacin na yi hula san kai kauyuka a sayar to kuɗin da aka kawo sai sai wani wulu ina dai nan ina yi daga nan sai muka zo muka ji labari shirin gan da muke yi sai na ce to ko in shiga kungiya akwati na ko ka in shiga na zo na ce bari dai in shiga tunda dai ba mu taba ga irinsa ba da muka fara akwatin nan kowane mako muna zama sau ɗaya sai a ce mu sa kuɗin da ya hauce mana muna sahowa sai aka ce mana lokaci na zuwa za mu iya rantan kuɗi daga akwati sai na ranta kuɗi kuɗi da na ranta lokacin dubu goma sha takwas don an ce mana za mu iya ranta so ukun sa saka bani dubu goma sha takwas sai na je na siya second hand machine na fara aiki ina yi wannan machine da ya fara samu matsala sai ga yi nan ga grant ya shigo alhamdulillah kasira ala kulli ali an turo man dubu sitin na ce yanzu da mashin zan saya yara suka ce mama kudin makarantar daga nan mashin din nan ne zan samu kudin makarantar ku sai na saye mashin second hand din ne amma ya fi wancan kyau da na saye ta ana ce sabo kaɗin shi dubu talatin da takwas da wani abu matan na ta sayar man wannan dubu ishirin da shida saron kudin na wannan da kungiyan ga dama kuma na fara zuwa makarantun da ake na ce ina yin saka saka bani cewa ga makaranta masu saka sauran kudin sai na kai mina na je na sayo zare na fara saka kun gani wani kuma daga har daga abuja sai aka gani dan akwai wata yarinya ta da ta sa a wazaf sai aka gani aka turo mata cewa mamanki na yi ne sai ta ce eh. sai matar ta ce tana da yan biyu sai aka ce sako shi yanzu kin kafa kanki me ya rage miki yanzu dai ya zama kamar ni kadai na samu aikin ganin da nike yi kuma ina so sauran mata su ma su samu rabo to yanzu akwai wanda ma suka shigo da yawa suna so su koya amma ba halin shi. dan ni na hau ina yin na wanda aka sa ni aiki wanda za su koya ya zama dole in samu kuma kungiyan ga na taimaka kwarai da gaskiya Allah kuma ya sa kai ya tsaya a nan don muna da yawa mu mata a cikin duniyan ga kuma akwai matsaloli da yawa yanzu kina da sana'ar kanki me kike hange nan gaba? Zan so cewa na samu shago, na samu so mashin, dan samu yadda zan koyar da su da yawa, dai ya ɗauke matsalan matanci don zan ce matanci ku maza ko ina za ku iya shiga ku samu abu rufa asiri. To ki nawa? Yara na guda bakwai. Akwai waɗanda suka yi aure a cikin yaran naki? Guda biyu suna nan. To biyu nan dai sun yi aure tun uban suna da rai amma sauran ni nike yin abu ganin abu ga canje don rufin asiri. bayan 'ya'yanki akwai wasu da kike kula da su? Eh, suna nan insha Allah. Wani kokari kike yi don ganin cewa kin koyar da wasu irin sana'ar taki? A yanzu haka kamar wanga kungiyar da na ce ake yi, na shiga makaranta na ce a kawo mai yara zan koyar da su. Dan sun ce man aikin hannu ne. A kawo mai yara, ko yanzu ma akwai yara dan suna hutu ne. To wannan makarantar kowane sati ana turo mai yara so biyu cikin mako daya na secondary ne. da farko da kika fara wannan ajiya nawa kike ajiyewa da na fara ne naira ɗari ɗari nake sa da na zo na saka mun sai na fara saka ɗari biyu ɗari uku da muka kai shekaran da zan kwashe aka gama na kwashi dubu ishirin da tara da ɗari biyu yanzu fa da aka fara wani sabon ajiya nawa kike bada ajiya kowane mako kowane sakawa ɗari uku nake sa in ban sa ɗari hudu ba ɗari uku nake sa yanzu cikin 'ya'yan naki akwai wacce kika koya wannan sana'ar? Insha Allah alkarim. Na yi sa ga kin san zai zama yin dinki to ita take yin dinki. Dan ko yanzu haka na saka ta akwai wani makaranta na asibiti a nan dan ina jin daɗi yara ita ma ta samu ta zama wanda take a aikin asibiti. Wani mataki 'ya'yan naki suke a makaranta? Suna primary suna secondary. Namiji ne ɗaya shi kuma yanzu ya gama jami'a amma bai da aiki. Sauran matan suna nan a secondary and primary. Ko komai mutum yake yi kai ya yi shaɓoye kuma ya jajirce ma kansa kuma ya zamanto ya yi shiri ya yi niyyar taimakon sauran don kanmu zama a duhu dukanmu mata dai da yawa sai su gan cewa in miji ya rasu karshen rayuwarsu kenan mutuwan miji ba karshen zama kenan ba su tashi ko da naira ɗaya ne in ka fara sana'a ikon Allah inda ki kika jajirce Allah zai taimake ki ya zama ɗari gobe ba wanda ya sa niyya ya yi aiki na kwarai kuma Allah ya tura shi ko ya zubar da shi. Sannan za a ji bayanan hakimin kumba Musa Suleiman Ija, magajin garin Ija kuma sarkin fadan Zauzu Suleja a game da yadda wannan shiri na tallafawa mata ya inganta zaman lafiya tsakanin ma'aurata da irin taimakon da matan suke baiwa al'ummar da suke rayuwa cikin su. Da farko zan so ka mana bayani akan wannan shiri yadda ka san shi da kuma irin alubaloli da ake fuskanta da yanzu saukin da aka samu sakamakon wannan shekaru. Akwai dan uwa ya zo mana da ziyara da wannan program ɗin. Ya mana bayanai da da program ya kunsa kuma suna neman mata mu su shiga wannan program. Ya ga mana advantages din mun kuma mun ga abu ne wanda zai taimaka ma mata mu. Ka karɓe shi hannu biyu don mata mu su amfana. Mun san mata mu su amfana mu ma zamu amfana. Muka fara wannan aka ta bi word to word. Ne mana bi su wasu wurare bayan kafa wannan kungiyoyin abin farko da muka samu shine gudumawa da world bank ta ba kowane mace kuɗi aka basu sun ci da sana'ansu sun taimaka mana a gida da mata mu zo su zauna ne sai abin da mun je mun samu mun kawo magi ma za a ci maka babu sai ka kawo ba wai su siya kuɗi kuɗi ba a'a an ƙara masu gwiwa ne da sana'o'i da suke yi a matsayinka na hakimin wannan fadar martaba wuri ne da mutane suke zuwa domin kawo kukansu kwarai irin koke-koke ake yawan kawo maka da yaya al'amarin kuma yake yanzu da aka samu wannan canji ai da ma rashin yake kawowa mai gida bai kawo abinci ba ba abin da za a ci ba a cefane yara an kore su a makaranta mata suna albarzanci yanzu sun sama abin yi kafin ma a ce yaro ya dawo makaranta kai baka gida yaro na zuwa ya gaya ma mamansa an ce ba biya kuɗin makaranta ba ko pta ko wani abu uwa ta ɗauki kuɗi ta bayar kafin mai gida ya dawo ba su taimaka mana ba yankin arewacin najeriya yanki ne da mafi akasari ake ganin ce abin da yake dacewa da ita zama a gida da kula da yara an fi son shi namiji shi ya dauki nauyi zamanin da kenan kika ce yanzu ido ya bude zaman ka ci wando bata gamu ba ka tashi ka taimake kanka wani zai taimake ka to shi yasa mu ma muna ba mata goyon bayan da abin da suke yi yanzu tun kin shiga gari ko dan tebur ne kika ga mace ta sa dan tebur tana sayar wani abu wani abu na shigowa in ba komai kafin gare waye rana ya faɗi kasa za a samu wani abu da ya karu akan abin da take sayarwa bari batun tarbiyyar yara wata mace ta ce ne shi kai da tarbiyya ga al'umma yaya wannan ci gaba da aka samu zai taimaka wajen inganta tarbiyyar yaya da al'umma ga yaro dama in ka gane rashin hankali akwai abin da yake damun shi idan ka iya ka mashi maganin abin da yake damun shi na rashin hankali aikar da ya dawo za a dawo mama ba da abu kaza gashi kafin baba ya zo su shirya su, ina zata je ta nemi wani rashin tarbiyya kuma a waje so ya taimaka mana ga mu karkanmu har da tarbiyyar mu. to baya ga irin taimakekeniya tsakanin akwai wani taimako da su wa'annan mata suke bayarwa a al'umma. Eh ka kamar bohol a ce akwai Buhol a unguwa su dama suke zuwa rafi iban ruwa in ya lalace ma ba ma tambayan maza kuma yanzu su da kansu suke hana kudin su su gara boho din su. Mai sauraro a nan za mu yi sallama a cikin shirin ciwon mace a yau. Amma idan aka tara da mu a mako mai zuwa idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu, za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Da bakin namu sai Salamun Abu daidaita mana sauti ne Aisha Mu'azu nake cewa wani lafiya.